بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقائد رسلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نحره وعلى بحمده وجاهد جهاده وزاد حرماته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شعت يا جوات رمضان في رمى الله صلى الله عليه وسلم وليلة تغيب أولى ثلاثين دا هدو كما يو أشعن جوات ينبقي إذا هي يجيد قوم شاهده الله تعالى من جرمى دبوايا يا حتى ما أولنا مثلات نامو لا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله domin ci gaba da tafsirin sa tafsirin littafin mai albarka dan ba a manta ba karatunmu na jiya ya gudana ne akan aya ta tamanin 87 kuma da izinin Allah akwai tsoron bayanai da ya kamata a yi a bangare na ƙarshe na ita aya saboda haka za mu karanta ta yanzu insha Allah malam ji ka karanta ta izinin Allah الله الرحمن الرحيم الله لا إله subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allah haditha ayar tana da bangarori guda uku Allahu la ilaha illa huwa bangare na farko la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi bangare na biyu wa man asdaqu min Allah haditha bangare na uku mun yi bayanai akan bangarora guda biyu na farko mun ji bayani a game da Allahu la ilaha illa huwa sannan mun ji bayani akan rantsuwar da Allah subhanahu wa ta'ala yi a game da tashin alkiyama ya rantse ya ce babu kokwanto babu shakka akan cewa sai ya tattara bayansa ranar tashin alkiyama sai ya musu hisabi kuma bayan hisabi da bincike sannan kuma sai saka ma kowa abin da ya aikata ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأن سكمونا نا أساقا مصر إياكا مولا دا سك أيكتا تكشار أيكا دا سك أيكتا ممونا أساقا مصر وأن دا كما سك أيكتا تكشاوا أيكي سكما أساقا مصر دا الحسنى أيكا دا يبكا وكما أساقا مصر دا الجنة وسيقا غيرنا كرشي الله سبحانه وتعالى يا فتاة kansa cewa shi ya cancanta abauta masa sannan ya yi rantsuwa da abaibaɗar rantsuwa guda biyu lamun kasmi da nunin tauci lamun ɗin da ake rantsuwa da ita la yasma annaku sannan kuma ya amfani da nunin tauci da saƙila nunin inda ke fa'idantar da ƙarfafa magana to bayan Allah ya yi wannan bayanin sai ce wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne ya fi Allah gaskiyar magana ana da maganganu da yawa to shin akwai wanda ya kai Allah gaskiyar magana babu kenan amsar kenan bayan Allah masu imani sai su amsa su ce babu wanda ya fi Allah subhanahu wa gaskiyar magana Allah subhanahu wa shine mai gaskiya Sheikh Sa'di rahimahullah ya faɗa a cikin tafsirin da yake ce mana ikhbarun bi anna hadithahu وأخباره وأقواله في أعلى مراتب السجن nan Allah yana ba mu labari cewa maganganunsa da zantuttukansa da labarukan da yake badawa a cikin alƙur'ani mai girma da kuma labarukan da ya bada a cikin littattafan da suka gabata da kuma labarukan da ya bada a harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallam ko al-hadithul qudsi ko al-hadithun nabawi to dukkanin su fi a'la maratib shirk suna cikin mataki mafi daukaka a cikin gaskiya a cikin gaskiya to maganar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce mafi daukaka a cikin maganganun da suka kasance gaskiya wani ba Allah ba zai iya yin magana magana ta zama gaskiya amma idan ana auna maganganu to maganar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce a sama abadi na gaskiya domin babu wani abu da ya kama da ƙarya da zai iya ƙarsasuwa a cikin maganganun Allah subhanahu wa ta'ala Shehu Sa'adi ya ce bal a alaha kai maganganun Allah su ne mafiya ɗaukaka a gaskiya su ne mafiya ɗaukaka a cikin gaskiya kullu ma qila fil aqaid duk abin da aka faɗi na game da aƙidu. wal ulumi da ilmoma wal a'mali da ayyuka ai akwai rubuce bushe da aka yi ko an yi rubuce bushe da yawa ana da ilmoma da yawa misali ko kafin haihuwar annabi isa alaihi salam akwai dauloli da aka kafa waɗanda sun gina ilimi misali akwai ad-daular yunaniya ko al-imbirakuriyatul yunaniyatul irriqiyya an samu irin girgawa wanda kasar su suna cikin rikici har yanzu cikin tattalin arziki kasan kirka giri. ai sun taɓa zama su suke riƙe da tutar ilimi a duniya babban birnin ƙasar Athens da larabci Athena ta taɓa zama ita ce ƙasa ko kuma ya taɓa zama shine babban gari wanda ilmoma ga baki ɗaya suke komawa a ciki to sun yi rubuce-rubuce ta fitar da malamai da yawa irin su irin su sukurat irin su afalafun irin su eh, aristotle ya suna malaman da suka fitar sun yi bayani kan aƙidu irin na sun yi bayani kan ilmoma na kimiyya ilmoma na fasaha ilmoma na rayuwar ɗan adam sun yi rubuce-rubuce ilmoma na siyasa ilmoma na shugabanci to in ka ɗauko irin rubuce-rubucen da suka yi to na Allah subhanahu wa ta'ala su ne gaskiya na su karerayi ne da kurakurai wasu kuma abubuwan su zama daidai domin aiki ne na ɗan adam bayan kasancewarsa dan adam kuma ɗan adam din da ba ruwan shi da wahayi kwakwalwarsa ya sa a gaba ita take masa jagoranci abinda kwakwalwarsa ta ce masa daidai ne to shine daidai abinda kwakwalwarsa ta ce masa ba daidai bane to ba daidai ba ne to shine ma na yake cewa dukkan wasu maganganu da za a faɗi da suka shafi aƙida ko suka shafi ilmoma ko suka shafi ayyuka mimma yunasibu ma akhbara Allah bihi suka ci karo da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa fa huwa batilun to waɗannan maganganun sun zama maganganun ƙarya duk maganar da aka ɗauko ta saba ma maganar Allah wannan magana ta zama ƙarya magana Allah ita ce dai-dai, domin magana Allah babu ƙarya a cikin ta amma magana wani wanda ba Allah ba to za ta iya zama ƙarya so da idan ya zama wani ya magana sai magana nan ta ci karo da abin da Allah ya faɗa to wannan magana sunan ta ƙarya amma wannan kuma kada wasu su ɗauka akwai mutanen da suke zuwa ta su ɗauko wasu abubuwa na ilimin boko sai su zo su auna su ba su yi bincike mai zurfi a cikin addini ba sai sun saba ma alƙur'ani ba daidai ba ne yanzu misali a ilimin geografiya misali a ilimin geografiya ana karantar da cewa ruwa daga ƙasa yake tafi sama sai wani ya ce ya saba ma qur'ani qur'ani ya ce wa anzalna as sama'i ma'an qahwa sai ta daga sama aka sauka wannan nazariya sai da bata saba ma alƙur'ani malamai suka ce asalin ruwa daga ƙasa yake amma kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin kaddara wasu sai mai da shi sama sannan kuma ya dawo da shi al-imamu shukani a cikin littafin sa na tafsiri fatul qadim a karkashin sama'i, zatin rajul ke wannan bayani har ya kawo ya ce larabawa kafin zuwan musulunci sun san wannan ka'ida ya kawo wani baiti na wake na wani balarabe da yake cewa كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من ماء كالبحر كمان تكون يمطره السحاب girgije ke zubo masa da ruwa kuma da hu alaihi amma bai da wata falalla a kansa bi annahu min ma'ihi domin daga ruwan sai kuma abin da zai gaskata maka haka ai bincike ya tabbatar da kashi saba'in da biyar na duniyar na ruwa ne sannan sai Allah madaukakin sarki ce ce was-sama'i dhatir rajul Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar kokkomawa sai malaman tafsiri suka ce kokkomawar ruwan sama ruwa ya tafi daga ƙasa ya dawo ƙasa kuma mun gane ai sai ce wal ardi dhati sad'i Allah kuma ya rantse da ƙasa wadda take tsantsagewa ta fitar da tsirrai wannan misali ne nake bugawa ba daidai ba ne shi nan sai mutum ya ɗauko kawai sai ya ɗauko wata ƙa'ida ta ilimi ilimin kimiyya sai sai aita saba ba alƙur'ani a'a aiki ne na manya-manyan malamai akwai abubuwa waɗanda tabbas na ilmoman kimiyya ko ilmoman fasaha ko ilmoman rayuwar ɗan adam wanda aka rubuta su a cikin littafi sun saba ma addinin musulunci wannan tabbas akwai su kamar ba ka'ida ba ce da kuma kowa zai ɗauko shi kenan sai a kai galgala abubuwa Allah ya sa mun Ya ce li munaqabatihi lil khabar as-sadiq al-yaqin domin wancan ilimin ya saba ma labari na gaskiya na Allah subhanahu wata'ala wanda ya kasance ya ƙi fala yumkinu an yakuna haqqan wannan labarin da ya saba ma na Allah to ba zai zama gaskiya maganar Allah kullum ita ce gaskiya maganar wani wanda ba ta Allah ba in ta ci kyau da ta Allah ko kariya ne kuma fata ne bu wannan daidai ita ce maganar Allah subhanahu wa ta'ala maganar Allah ita ce daidai babu kuskure a cikinta shi yasa idan mutum ya ruku da alqur'ani mai girma to duk lokacin da zai magana gaskiya zai faɗi duk lokacin da in qur'ani ne ya zama shi yake maka jagora a rayuwarka to duk abin da zaka faɗi gaskiya zaka faɗa shi yasa a cikin maganganu masu kyau da aka ruwaito su a cikin littattafai namu na hadisi duk da malamai suna cewa isnadin hadisin yana da rauni sayyiduna ali radiyallahu anhu yana tuffanta alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qala bihi sadaqa duk wanda ya faɗi alƙiya magana da alqur'ani sai yayi gaskiya ba zai yi ƙarya ba ba zai yi ƙarya ba in dai kai muku da alqur'ani alqur'ani shi kake muku da shi maganar ta alqur'ani ce to ba za ka yi ƙarya ba هو الحق ليس بحزل من شرقه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله القرآن شيني أن أرمغنا تجسيا باب ورقي أسن القرآن duk wanda ya ce yana neman shirya ba a alkur'ani ba a wani abu zai je ya nemo shirya to ba zai samu shirya kuma alkur'anin nan sai ya zama ga fassara sanan daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da sahabbansa suka ruwaito daga gare na fassara to da mu al'ummar musulunci mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce mai albarka al'umma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata gata saboda haka hani'an allana ma'asharal islam mu mutanen musulunci mu yi ma juna minna mu taya juna minna ka tsinci kanka a matsayin musulmi ba karamin abin alfahari ba ne ba karamin abin jin daɗi ba ne sannan bayan ka kasance musulmi kuma ka zama mai neman gaskiya mai neman ilimin musulunci kun gane wannan to wannan shine karshen wannan aya da ke bayani a kan tashin alkiyama sannan kuma ta tabbatar da wahadaniya ɗayan dukkan Allah shi ta ɗaya cancanta abota masa ba tare da wani ba za mu tashi aya insha Allah ta 88 Allah subhanahu wa ta'ala yake fa ma lakum fil fi fi'atayn فما لهم في المنافقين فئتين والله أرجعهم عنه تعلمون بل أن تحكموا من رحم الله فمن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله سبحانه وتعالى يتي فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله سبحانه وتعالى يتي فما لكم في المنافقين فئتين me ya same ku ya ku mummunai kuka kasi gida biyu game da al'amarin munafikai kuka zama kun yi a game da Allah fa ya mai da munafikai su zama ya mai da su su zama kafirai a turiduna an tahdu man azalla yanzu ku kuna nufin sai kun shirya da wanda Allah ya fatar da shi wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya fatar da shi falan tajida lahu sabila to ba za ka saman masa da hanya ta shirya ba duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya ga damar ya fata a ƙarƙashin alƙadrul kauni a ƙarƙashin al'iradar kauniya a ƙarƙashin nufi na Allah na ganin damansa duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi ya fata baka isa ka shiryatar da shi ba duk fasaha da wa'azi duk iya wa'azinka duk iya jawo hujjarka duk iya lallatar mutane duk iya jawo mutane a jiki da ka iya idan Allah ya fatar da mutum baka isa ka shiryatar da shi ko ɗanka ne ko matarka ce ko babanka ne ko ba babbanka ne baka ita ka shirya da shi wannan ayar malamai sun kawo maganganu sun kai guda bakwai a game da lilin saukarsa al-imam ibn jawzi yace fi sababi nuzuli hadhihi al-ayati sab'atu aqwali akwai maganganu guda bakwai a game da saukar wannan aya me ya dalilin saukar da ita me ya dawo aka saukar da wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake tambayar masu imani ya ku masu imani me yasa kuka kasu gida biyu kuke rikici akan munafikai me hukuncin su amma maganganu guda biyu su suka fi kusa da daidai magana ta farko al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da ita hadisin sayyiduna زيد بن ثابت الأنصاري الفتى الأنصاري الفتى الأحاني سجدنا زيد بن ثابت متاشي mutumin Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kage cewa shine yafi iya raban gado a cikin sahabbai a hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba sa matakai ya raba musu makamai yace wa afraduhum zaid ibn sabit wanda ya fi iya rabon gado a cikin sahabbai na shine sayyiduna zaid an sabit radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma shine sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallam. Allah ya bashi kwakwalwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je wajen Yahudawa ya koyo yaran su na Siriyaniyanci yace fa atqantuha fi ittati ashhur yace a cikin wata shi da ya iya Siriyaniyanci ya zama kwararren mai iya tarjama mai iya fassara idan yahudawa suka zo suna bayani da yaran su na siryaniyanci sai sai na zai bai fata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba kokalwa ba cikin wata shida kamar misali a ce yanzu sai a ce ka je ka koyi yaran China ka iya cikin wata shida misali kaga da rubutun zaka, wai rubutun China wai wai da dama suke fara ko da hagu muku tambaya wai daga dama yake faruwa ko daga hagu yake faruwa kun ga na larabci daga dama yake faruwa ko daga sama ko daga kasa yake faruwa kaga sai ka ma mai wannan tsalla sannan kuma ka zo ka fara sai ka hin wai kalmar hin hin to sai na zai bi kenan yan wai wannan hadisin kuma shi ne wanda ya shugabanci kwamitin da na Abubakar Allah ta'ala an ya kafa na ne da tattara alqur'ani a wuri ɗaya. سوسيد ما زيد يجي رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهود وسمت عليه لكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سنداو دقا ياكم أهود yakin Uhud in ba ku manta ba an yi shi a shekara ta nawa shekara ta nawa aka yakin Uhud shekara ta uku bayan hijira ko to mutane sun dawo daga yakin Uhud kana nasu fihim fitratay wadancan mutanen da suka dawo daga yakin Uhudu sai al'umma sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kafi gidaji game da su fariqun yaqulu uqtulhum wasu suna cewa mu kashe su munafikai ne wa fariqun yaqulu la wani kuma sashin yana cewa a a kyale su ba munafikai bane a kyale su kada a tafi kun san yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri da ɗan tuno shi ya ga udu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi shirin yin sa ba abin da ya faru a Badar bara shekara ta biyu bayan hijira kafirai sun kwashi sun sun sha wahala an kakkashe musu mutane sai suka yi shiri cewa sai sun zo sun rama to sai suka tsaya a bayan garin Madina suka aiko ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga sun zo in ya ice yake sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbansa akai shawa me kuke gani mu basu su shigo garin Madina ne sannan mu yi muqawama mu mai musu da martani ko ko mu je can inda suka tsaya a wajen dutsen Uhud mu yaƙe su sai sahabbai ka tafi gida biyu matasa da waɗanda ba su samu halartar badar ba sai suka ce ya ma'aikin Allah ne za mu jira mu bi su can mu koya musu darasi kamar yadda muka koya musu a bada ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bari a jira su shigo garin Madina da wasu dattawa a cikin sahabbai da kuma waɗanda suka je yakin bai. su ma munafikai da suka ji an ce ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna sai suka ce ai kuma a zauna Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yace shi ma ra'ayinsa sa kenan da shi da magoya bayansa shi ke nan manzan da kuma sai sau ra'ayin mutanen farko sai yi tashi ya shiga gida manzan da kuma ya je ya tsamara ya shirin yaki ya fito sai hankalin sahabbai ya tashi musamman wanda suka ce a tafi suka ce fa ka'annana akrahna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fi'li shay'in lam yuridu kamar mun matsa ma annabi mun sa shi ya abin da bai yi ba ai ma manzo Allah so magana a yadda da ra'ayin mutane na biyu cewa a jira su shigo sai aka samu wasu suka yi ma manzan sama bayani manzan sai ya cewa ai an riga an gama kaddara ta riga fata wani annabi bai taba daura amarar yaki bai fanci har sai ya tafi ya fafata da abokanan gabanta Allah ya yi hukunci a tsakanin su da ka fito a tafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dubu daya a cikin su da munafikai Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yana ciki an fito za a tafi sai ya kwashe mutane ɗari uku ya mai da su gida ba su tafi ba aka tafi yaƙi mutane ɗari ba kafirai sun zo da mutane dubu uku aka yi yaƙi tashin farko musulmai suka ci nasara ƙarshe kuma sai aka saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ya bada umarni aka saba ma umarninsa sai Allah ya koya wa musulmai daren aka yi ta fasar wasu musulmai ana shiga da su garin Madina to shi ne bayan an jawo yaƙi waɗannan da suka zanzare suka gudu ba su je yaƙi ba mabiya Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai sahabbai suka yi sabani a game da hukuncinsu wasu sahabban sai suna cewa waɗannan munafukan a kakkashe su kuma kamar yadda aka kashe kafirai ƴan uwansu wasu kuma suna cewa a'a a kyale su ai su ma ƴan uwanmu ne sun yi sun yi nufiki da kalmar shahada ne musu hukunci da abin da suka faɗi da bakin su aka yi ta tattaunawa a ya zama abin tattaunawa ko abin jayayya a tsakanin a manzo Allah sama kuma yana cin suke ce musu komai bai kyale domin Allah bai so kan masa da wahayi ba ana cikin wannan mutum fa nazalat فما لكم في المنافقين فئتين والله عقدتهم بما كسبوا ana cikin wannan sai Allah mana wuce sai ce ya ku mummunai me ya same ku har kuke rigima akan munafikai waɗannan suna cewa a yaƙe su waɗannan suna cewa a kan a yaƙe su me yasa ba za ku tsaya ku ji hukuncin Allah game da su ba wannan na nuna mana sabani ba yi da alkhairi a cikin al'umma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace ma halaka kaumun ba'da hudan illa utul jannah mutane ba su taba halaka ba bayan da a cikin shari'a take face dalilin halakar su ita ce jayayya shine jayayya musu musu musun da ba zai haifar da komai ba wannan kauli na farko kenan game da dalilin saukar wannan aya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sabani a game da hukuncin munafukai wanda suka yi yankan baya suka dawo ba su je yakin Uhudu ba me hukuncin su su ma a yake su ko kai a yake su kauli na farko kenan kaulin sayyiduna sai ɗan sabit riwayar da al-Imam bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da ita a cikin sahihan da guda biyu kauli na biyu kauli na biyu asali ne na ibnu abbas amma wasu daga cikin malaman hadisi sun ce islamin na da rauni amma kuma idan muka kalli abin da ya kunsa ya fi fassara aya ta fito fili Asali shi ne nazalat fi qaumin kanu qad takallamu bil islam wannan ayar aka ce ta sauka ne game da wasu mutane da sun faɗa kalmar shahada suka ce sun musulunta wa kanu yuzahiruna al-mushrikina amma kuma suka yi zaman su a garin mata kuma suna taimakon mushrikai in an ce za a yaki tsakanin manzalar sama da mushrikan maka ce waɗannan mutanen ce ai mu ne su bari mu taimake su kuma sun ki tasowa daga garin maka su da garin madina sun kin hijira fa kharaju min wata rana sai suka fito daga kasar mata na hajatan lahum suna neman wata bukatar fa qalu sai suka ce inna fina ashaba muhammadin fa laysa alaina minhum ba'as suka ce idan muka gamu idan muka gamu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to muna ganin ai ba za su dauke mu wasu masu laifi ba kuma fita mu je su sun ce sun musulunta amma kuma suna maka sahabban annabi sallama kuma duk sun yi hijira sun koma garin madina sannan idan yaƙi ya tashi a tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake garin madina shi da sahabbanta su kuma suna garin maka sai su goyi bayan mushrikai ɗan uwansu waɗanda suke garin maka kuma sun ce sun yi imani da baki Toran nan shi ne sai Allah ya kaddara suka fito daga garin maka domin su wata tafiya su biya wata bukatar su. To shi ne sai suke tsira a tsakanin junansu. Suka ce idan sahabban annabi Muhammad suka gamu da mu, sa'a muna ganin ba za su ga laifinmu ba. Tunda mun mun mun faɗa kalmar shahada. Ba za su yi mana komai ba saboda haka mu fito garin Makka. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة mummunai kuma lokacin da aka ba su labarin cewa ai ga waɗannan mutanen da suke yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ko suke taimakon waɗanda suke yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam sun fito daga garin Makka lokacin da mummunai suka ji labarin cewa ga sunan sun fito to sai aka tafi gida biyu qalat fi'atun minhum sai wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce irkabu ila al jubana faqtuluhum sai mu hau abin hawan mu mu hau a bai ba ɗan hawan mu tafi mu je mu haɗu da waɗannan matsoratan banza domin mu kashe su jama'a farko kenan suka faɗi wannan magana fa innahum yuzahiruna aduwwakum domin waɗannan mutanen ba sun kasance suna taimakon abokanan gaba. ka'ida ta zamantakewar rayuwa suna cewa habibu aduwika aduwuka ku ji ka'ida ce ta rayuwa habibu aduwika aduwuka masoyin abokin gabanka ya zama ne da safin ya baka abokin gabanka kamar yadda suke cewa aduwu habu habibika aduwuka wanda kuma bai san wanda kake so to shi kuma ya zama mai shi ma ya zama makiyinka wani ne gashi ka ne sai wani ya shi kuma yana gaba da shi to a ka'idar rayuwa to yana nuna cewa shi kai ma makiyinsa mun gane to shine sai wannan jama'ar ta farko sai suka ce mu tafi mu je mu karkashe su domin suna taimakon abokanan gabanmu wa qalat fi'atun ukhra tayar jama'a kuma daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai kace subhanallah subhanallah awa kama qalu yanzu wannan magana haka take ataqtuluna qauman takallamu bi mithli ma takallamtum bihi yanzu ku kuna da ƙarfin halin da za ku je ku yaki mutanen da irin abin da kuke faɗi suna cewa la ilaha illallah kuna cewa la ilaha illallah suna ba faɗin la ilaha illallah ya za ku yake su min ajli annahum lam yuhajiru kawai dan ba su hijira ba sai ku ce za ku yaƙe su wa lam yatruku diyarakum kuma ba su bar gidajen su ba nastahiddu dima'ahum fi mahalat jinanan su an shay'in kawai nastahiddu dima'ahum wa amwalahum sai mu halasta jina su da dukiyoyin su mu kashe su dan kawai ba su hijira ba dan ba su bar maka sun dawo Madina ba su ma ba suna kalmar shahada kamar yadda muke kalmar shahada sai rikici ya gudana a tsakanin sahabbai rikici na baki aka yi ta jayayya fakanu kadalika fi ataini sai sahabban manzo Allah sama suka saki gida biyu waɗannan jama'un suna cewa mu je mu kashe su suna taimakon abokanan gaban mu akan mu in yaƙi ya tashi suna goyon abokanan gabanmu suna goyon bayan abokanan gabanmu ya za a yi yaƙi mu mutane su wasu kuma sai suna cewa a'a suna fa kalmar shahada ya za a yi kashe su dan kawai ba su hijira ba sai mu ce ba za mu kashe mu kashe su a'a ba za a kashe su War والرسول عندهم لا ينحى واحدا من الفريقين manzo Allah sama yana jin su bai hana kowa ba suka yi ta tattaunawa su hatta nazalat tabalakun fil munafiqina jihatayn har sai da aka tokar da wannan ayar da take cewa me ya samu mummunai ne suka zama sun kafi gida biyu a game da sha'anin munafikai to kun ji waɗannan maganganun guda magana ta farko aka ce a Madina su wannan ayar ta sauka akan munafikan Madina ne magana ta biyu ita kuma sai ta ce a'a ta sauka ne akan musulmai waɗanda suka ce sun musulunta amma suka yi zaman su a garin maka ba su yi hijira ba sannan in yaki ya tashi sai su goyi bayan wa sai su goyi bayan yan uwansu na jini yan uwansu da suke zaune a garin maka to su akwai suka yi sabani a game da hukuncin su wasu suna cewa a kashe wasu kuma suna cewa ka a kashe waɗannan maganganun guda biyu su ne maganganun da suka fi amma al-ustaz sai kutub rahimahullah ya fada a cikin fi Qur'an sai yace wa ma'a anna riwayatul ula yace duk da cewa riwayar farko da al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da ita aw taqum min nahiyati sanad wal ikhraj ita tafi karfi a bangaren isnadi da bangaren bayani na ilimin hadisi illa annana nurajjihu madmun riwayat al-thaniya sai kutub ya ce sai dai mu muna rinja yadda riwaya ta biyu mun gane a falistinadu ilal waqi'i falistinadu ilal waqi'i tarihi saboda dogaro da abin da ya faru na tarihi ai ba a samu wani nassi da ya umarni cewa manzalar Allah sama ya yi munafikai ba ko akwai mun karanta ma a baya cewa Allah madaukakin suke ce mai فأعرض عنهم وتوكل على الله Allah ya ce a kyale su sannan Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahilil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir malaman tafsiri kusan sun yi ittifaki duk kusan tafsirin da ka duba in suka kai sai su ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabin, jahilin kuffara bis sayfi ka yaƙi kafirai da takobi wal munafiqina bil lisan su kuma munafikai ka yaƙe su da harshe saboda haka nafsi bai tabbata cewa a yaƙi munafikai ba munafikai ba a yaƙa su kai abdullahi bin ubayy bin salul sun san ɗansa mutumin kirki ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗansa shi ma sunansa abdullahi sunansa abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy ibn ne. sahabin annabi sallallahu ne mutumin kirki yana bakin ciki da abin da babansa yake ka san cewa akwai ana cewa wai dan dan kuka ne da uwar ta jifa yanzu wannan uban kuka ne mai jama dan ta jifa in akwai mai jama dan ta jifa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya taba mummunan magana kuma da Imam Bukhari ya ruwaito yayi kula na maganganu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi hankalin sai ya tashi yace ya ma'aikin Allah murni fa aqta unuka ai ya man Allah ka bani umarni in je in cillo kan babana manzan da sun ce da'u hatta ya yatahaddatha an-nas inna muhammadan a ashabahu ke tare shi yanzu idan ka kashe shi kuma sai a zuwa ana yadawa a cikin sahabban da wani ke kashewa shi yasa ƴan shi'a in sun tashi za su yi bayani kan saƙon manzon sau sai suka koma da kai sai duk wannan su ne ba saƙon annabi saboda cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai ba sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba alqur'ani ya ware su wata al'umma ce ne cin gashin kanta sun fi kafirai cutarwa shi yasa kaga alqur'ani ya ba magana akan su muhimmanci saboda sharrin su su kamar yadda bature yake cewa ne su munafukai su su su maciji ne kore kuma ya shiga cikin ciyawa koriya ya za ya shiga ne shi haka suke su haka munafukai suke in aka zo za a taɓa su ce a taya musulmai ne to shi ne sai kutub yake cewa ta ɓangaren isnadi riwayar da al bukhari da al-imam muslim suka fitar ta fi inganci amma in an lura da abin da ya faru a tarihi shi ko tarihi a ga mutanen da suka san ƙa'idoji na na a musulunci akwai abin da ake kimsa a su shar'iyya akwai abubuwan da idan an samu wasu nasota kamar sun ci karo da juna to akwai ƙa'idojin da ake ɗauka a rinjayar da wani akan wani to daga ciki akwai tarihi a tarihi manzo Allah ta bai taɓa yaƙar munafukai ba kun gane ai bai taɓa yaƙar munafukai ba to kuma za mu gani a ci gaba za Allah zai ce a yaƙe su a wannan aya amma kuma manzon sun bai taɓa yaƙar su amma suwa ya yaƙa su ne waɗanda suka ce sun yi imani a maka amma kuma suka riƙa goyon bayan kafaran da suke maka kuma suka ƙi yin hijira to daga ashe riwaya ta ji ta fi inganci ta ɓangaren masaninta cewa wanda ayan nan ta sauka a kan su su ne waɗanda suka ce sun musulunta amma suka yi zaman su a garin maka suka yin hijira suka ki dawowa garin madina sannan kuma idan yaki ya tashi tsakanin manzon Allah da sama da mutanen maka mushrikai kafirai sai su goyi bayan mushrikai kafiran mutanen maka mun gane to shine a sai sai kuma yake cewa fasabitu anna munafiqil madinati abin da ya tabbata a tarihi a sira ta musulunci munafukan madina lam yari amrun bi qitalihim babu nassin da ya zo ya ce a yake su in dai yaki ne da makami sai dai ana yaƙar su da ne ana yaƙar su da baki shi munafiki da baki ake yaƙar su shi yasa muka faɗi ran nan aikin al'ummar musulunci ne ta zama a cikin ayyukanta tana da ƙwararru yanzu a tsari ya kamata a ce musulmai suna da waɗanda aka tanada masana ne masana 'yan jarida wanda kullum za su duba international magazine international newspaper abubuwan da aka rubuta a intanet abubuwan da aka sa na hoto a twitter ko a youtube aikinsu shine su tsaya su kalli wani irin matarci kullum ake kulla ma musulunci kullum su nazari akan wannan su aikinsu kenan aikin da al'ummar musulunci suka sa suke da fa muna raba aiki da musulmai muna da raba aiki muna da ka'ida ta raba aiki amma nan da ba mu suna wannan ba yanzu kafiran Najeriya suna da wannan ka'ida kullum suna da waɗanda aka wakilta su aikin su shine su karanta jaridun duniya da jaridun ƙasa da ga me aka ce game da su in ma ba a ce game da su ba me aka idan wani abin ba da su ake ba amma sai su fito suna surutu wani abin ya shafi musulmai ne amma ga ba da kiyayyar da suke da musulmai ba za ta iya barin kishiyu ba sun fito sun yi surutu to ya zama musulmai suna da wannan ana da wasu an tanaje su aikin su shine su karanta su ji makircin da ake ma musulunci sannan su ma su dau al'alumman su su mai da martani sun kare ma musulunci wannan bangaren domin akwai yanzu wannan karatukan da ake yi a Ramadan da ba lokacin Ramadan ba ana sawa a rediyo ana sa a talabijin wani kuma ba ruwan shi da shi kuma musulmi ne ina tabbatar muku akwai waɗanda azumin nan ke zai kare wani bai taɓa buɗe rediyo ya saurari karatun tafsiri ba akwai ba abin da ya shi ba kai ya wajen tafsiri ba ya saurara zai da wannan lokaci kuma musulmi ne to ma aka je aka jefa masa a YouTube ko aka jefa masa a Facebook ko a waye sai yake zuwa ya kalla ya gani akwai su suna nan to musulunci yana buƙatar yin wannan mai da martani da yin raddi ga masu masa makirci ga masu yakutarsa ga masu masa zunɗe da nune da yafuce ya zama ana da waɗanda suke mai da martani game da wannan a halin da ake cike a duniya kuma doki mai baki ya kudu Allah shirye ta shi ne sai kudu da ce munafikan Madina babu nassi da ya zo ya umarni da cewa a yake su wa lam yuqatilhum ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzan da kuma kuma bai yake su har manzan da sama ya rasu bai da munafikai ba shi yasa wasu ma ba a san su ba har manzo sun ya rasu kuma na kan batan su an san dai shugaban su an san Abdullahi bin Ubay bin Salim an san sa amma manzo Allah sun ma sai da ya ba da listin su ga tajidnawa Uzaifa bin Yaman radiyallahu anhu shi yasa sai na Umar ka'idar ta ita ce tunda manzo Allah sallallahu ma wasallam ya aka ce wani ya mutu to sai ya tsaya ya sai ya ga sayyidina Uzaifa ya zo zai masa sallah sannan shi ma sai ya zo ne idan ka ga sayyidina Huzaifa an je an ce masa wane ya mutu bai fito ba bai zo ba to akwai damuwa sai magana game da wannan da ya mutu to haka manzon sama ya kana munafikai suka ci gaba da rayuwarsu to wannan ita ce magana wacce take cewa dalilin saukar wannan ayar an saukar da ita ne akan wa akan kafirai waɗanda suke zaune a garin musulmai waɗanda suka ce sun musulunta amma kuma suka yi zaman su a garin maka suka ƙi hijira sannan idan yaƙi ya tashi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa sai su goyi bayan kafaran maka akan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine sai Allah madaukakin sarki yace fama lakum ya ayyuhal mu'minuna fil munafiqina fi'atayn me ya same ku ya ku masu imani kuka kakkasu kuka rabu kuka samu rashin haɗin kai kuka samu rashin haɗin kai kuka yi jayayya a game da lamarin waɗannan mutanen sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da munafikai munafiki shine wanda sa bai bayyana a fili ba amma kuma wa mutuncin gaske yake yi mutumin da zai ce yayi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ya ya tashi a tsakanin musulmai da kafirai sai goyi bayan kafirai kaga ai nau'in na munafinci domin aikin munafukai ke su munafukai ka'idar su ita ce sun shiga musulunci don ka a yaƙe su shi ne kawai dalili amma kin musulunci a cikin zuciyarsu ya yawaita amma kuma suna jin tsoron in suka fito suna kiyayya da musulunci za a yaƙe su so da aka ce su fage a bayan katanga idan wani abu ya taso na a mutuncin musulunci to sai su je da su za a yi mutum da daddare amma idan aka zo da taje sai su bayyana cewa kansu sai su ce ai su musulmai ne shi sa, hatta sallah ba kowace suke zuwa ba sallar da za a gansu ita za su sai su zo a zahar su zo asar su zo ma gari ya ɗan yi duhu bai fara bai yi duhu ba sosai amma da asuba da sallar isha'i da za su so shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna asqala salati ala almunafiqina salatu subh wa salatu al-isha'i walau ya'lamuna ma fihi ma la atawhuma walau aqwa sallolin da suka kuma munafikai nauyi ba ta zuwa gabaki ɗaya munafikai ba ta cin Allah wala ya'tuna as-salata illa wa hum kutala ba ta zuwa sallah sai suna cikin rauni suna cikin kasala, ba su da karsashi suke zuwa cikin sallah Shi Allah ya ce a manzalin sa mai fassara wancan aya sai ce sallar ta kuma su nauyi ita ce sallar isha'i da sallar asubahi saboda ba za a ganta ba in ba su zo ba ba za a gane ba akwai duhu musamman zamanin manzalin sa ba fitina amma sallar azhar za a gansu har ma su nemi su gaita da mutane dan a san sun zo sallar la'akar ma za su kokarin su zo dan a gansu sallar magriba ma za su Surka sharrin munafunci yawa gare shi dan uwa. Kowa wajibi ne rika addu'a Allah ya raba shi Allah kada ya tashi cikin munafukai. Allah shirya shiryatar da mu. Saboda wannan ayar abin da take karanta mana kenan Allah madaukakin sarki ya zargi mu masu imani kaski sabani game da al'amarin munafukai. Al'amarin munafukai ya bayyana a fili ba al'amarin da za a yi sabani a kai ba. Allah madaukakin sarki shirya shiryatar da mu. In Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da izinin Allah za mu tsaya a nan musamman wa sallam ba ta ala da yi da muhammadin da ala ali wa sahbi a jami'in ba ku mu yi ku da masu tambayar baki wa alaikum salam wa na na kuwa bi halatta wannan ababi na mujamala babu laifin an haɗu da juna ina gajiya ina kwana ya aiki lafiya lau kuma suna da aladun suka tambaya ya aladai ko an za su ji daɗin ka ce musu ya aladun no sai ka ce musu haka amma kallama da ƙarfinta daga Allah ta mun gani to bi halatta wannan kalmar a fara jefa ta ga wanda bai imani da Allah

yadda ka san abin an ƙara gayyato shi ya dawo aka yi aka to ka gani wannan abubuwan mafanan malam ina za mu je da su yara daga sunan kala-kala ganguna menene ya kamata al'umma ta ji tsoron Allah iyaye ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata su ji tsoron Allah in ka haifi lafa hatta ne faranin lahira ba sai Allah maka tabi game da shi ku an guza kuma ahlikum nara wannan aya ce kuma ban tsoro ka kiyaye kanka ka kiyaye iyalanka cikin iyalanka akwai ƴaƴanka ina ɗanka ya tafi an sha ruwa tarawihi ba ba abin mutane jiya sun yi ba tarawihi ba abin mutane sun yi ba cikin lumana ba a yi tarawihi mai kyau kuma ni dai yankinmu na ɓangaren mu a wajen sha biyun dare ba ana wannan har sha dare duk ka wannan bala'in da ina za a tafi da shi wato da abin da aka ce ba kyau shi ke sun mutane sassan rika dawowa ce, to akwai Allah yana ne na kallon da abin da ake Wata Ramadan ana ɗaura shekaru na aljanu to kaga in an shekaru na aljanu kai ka zama shekaru kenan ta aikin da kai ba ruwan babban shekan da shugaban ku babban baya an daure shi kaga kai kana nan kenan shi yasa Imam kuku qurtubi a shirin wannan ya yace akwai ashabun nufusil hadita wanda zukatan su lalatattu ne daga mutane su ji tsoron Allah su daina waɗannan abubuwan ba abubuwa bane na adam abubuwa ne na jahiliya. mun kuma mun fita daga jahiliya tunda Allah ya koma zan Allah sallallahu alaihi al'umman nan ta fita daga jahiliya saboda ki bai halasta a rika jaddada jahiliya a cikin umma ta musulunci ba al'umma ta musulunci in ba ka yi don ka ba wani haushi ne to kayan aikin banza ga zunubi ko kai kanka baka huta ba sannan mutane yanzu ba kuɗi suke ba da ba can da ne lokacin ana shirme sai aka ba su kuɗi da maryama ga daudu da wata wai wai ita wai malama ce amma kuma tana sallah tana magana waya ajiye mata sai ta to a banka dai mata banka da dai nake saka mini ba da farin Allah ta wuce kuma tana magana wai tana sallah abubuwa na jahilci na jahiliya sai kan kai kai aikin banza ba za ka samu abin da ake bada ba mutane ma gidajen su sun kulle ma ya ce ko ka kore ka kore su sun so sun zo gidanka akwai gidajen da ma ba su zo ba eh Allah na'am na'am yana tambaya ne akan wani zubin za ka ga mutum ya miƙo hannu domin a gaisa sai hannun wanda za a gaisa da shi ke zama ba shi da kyau shin wannan abu da ake kama damtse daidai ne bai tabbata a sunna ba gaskiya idan hannun mutum bai da kyau ko akwai dalilin da zai sa ba za a yi mukafaha da shi ba dole ba ne sai a hakura da wannan amma ni ka wannan damsa baya cikin sunna domin ba na aka ce a kama mun gane ya na al'ada ce ba zai laifi ba ne wannan a domin kuma an kawo wani adadi a ai ba su ce addini suke yi ka gane ita musafaha addini shi ka gane amma yin wani abu na gaisuwa wannan ba ba wani abu bane iyaka kusa kai da ake a dan girgiza kai haka wannan kuma ba kyau in an gaita sai a dan yi wani haka a gaita irin na sojoji da na lauyoyi wannan kuma ba kyau to nan nan ka duba bayanin bid'a shefaniya allati khulifat fiha al muhammadiyya la dan Allah ya gafarta masa za ka gani haka littafin ta iyahu sunna wa ikhmad bida za ka ga ya kawo wannan bayani ومجرد الانتناء في التهية حرام يسي مجرد أن أدني حكا دقيع أنزاء قيسة أدني حكا دقيع تنبودي وأن أجاب الكعبة الشيء تنبودي يسي حرام صدق عيب وعني سلسل وان والله أعلم والله سلم عن غالي كنت لا kai ka sha kuɗa a'a abinda mun na ce ban ba ma munafukai na ce dukkan wani wanda zai ba da labari bai kawo hujja ba Qur'ani ya ce a karyata shi ne ya ce a karyata shi ba munafukai ba su munafukai an ce in sun yi magana a yi musu kunshi abin da suka a ce an yadda shi ke nan suka fi haka shi za da suka zo suka ce mu manzan da sun ba su da lafiya kaza ba ne su tafi manzan sun ce ku tafi Allah zai gafarta mu amma an ce wanda zai kawo labari ba munafiki ba duk wanda zai baka labari ladabi na farko shi ne ka tabbatar da labarin naka gaskiya ne ta yaya za ka gane gaskiya ne me hujjar sa bai ka labari shi ne qur'ani yace idan bai kawo hujja ba fa ulaika inda Allah humul kadibun in bai kawo hujja ba to shi makaryaci ne a wurin Allah to kaga wannan kenan to shi kuma hadisin giba da ba eh hadisin giba da ka fahimta bari magana ba munafikai ce magana ba ana magana duk wanda zai ba da labari in bai tabbatar da labarin da hujja ba to Qur'ani ya ce ƙarya yake ba ma ni na faɗa mun gane na yana tambaya ne mutum ne kullum mutum ya haɗe shi zai mai sallama amma zai ji ne. ko ya je barka ne to za a ci gaba da masa illa eh, za a ci gaba da masa ai kai haƙƙin ta ne masa. bai fita daga cikin musulunci shi kuma ka jibga masa aiki ka jibga masa aiki in bai mayar maka ba akwai nauyi a kan haske ya sauke shi kai kuma sai kai naka abin da aka ce kai sallama kakka ce ba za ka mishi ba ai bai amsa mai mun gane ko bai amsa maka kai na'am al-imam an-nawawi in ka duba al-adkar an-nawawi ya kawo irin wannan magana na'am duk wanda ya ka'idar da aka bada in tana mota kai ki gama kai kuma kana kasa in kai kake mota ita tana kasa kai ke maka kai mata in kai ne babba ita ce karama kai maka ka fahimci ka'idar wacce ka'idar ta wancan hadisi amma fa bi sharti ne bisham'i an da kuna alfitnatu ma'amulaka da sharahin fitina ba za ta haku ba kai sallama ko ko fitina za ta zama in sallama za ta jawo dangwalolo shi ke a zama an shiga cikin fitina shi ke nan sai ka wuce da wuce kamar maciji ya haɗe ɗan adam ko ba haka fice ba kowa na neman hanyar wucewa macijin da bai yi niyyar mugunta ba da sauran lokaci ko to ya cika aka ce na alaikum salam malamai mun tattauna a kai za ka iya amsa musu ma dama kun fito da sallama karara in ka ji sun ce assalamu alaikum suka fito da ita ne babu laifi za ka iya amsa musu insha Allah صلى الله ala وبارك على نبينا محمد وعلى wa وصحبه اجمعين yan uwa yan uwan da ba su lafiya da waɗanda suka rasu musamman yanzu zan fito ake bani labarin rasuwar wani bawan Allah a gembe su wanda ya taimaka ma sunna a wannan garin Allah ya masa rasuwa yau saboda haka a taya a sa shi cikin addu'a dukkan musulmai da suka rasu Allah madaukaki ke gafarta musu da ba su da lafiya kuma Allah ya kara musu ni yawaita mu nan mu addu'ar lafiyar nan fa duk ba da lafiya kowa na tilaci mafi yawanci na tilaci subhanallahi walhamdulillah